This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau 15 ga watan Disamba shekarar 2015. Mahmud lado ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. da farko ga kanin labaran duniya a burundi an fara shari'ar wasu manyan hafsoshin sojin kasar da 'yan sanda su fiye da 28 kan zargin suna da hannu a yunkurin jin mulkin gwamnatin kasar da aka soyi cikin watan mayun bana hukumomi a ethiopia kuma sun ce an kashe mutane biyar a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da shirin gwamnati na mai da wasu gonaki da a shirin wato yankin kasuwanci shugaban amurka barack obama ya faɗa jiya litinin cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa rundunar taron dangin da amurka take wa jagoranci za ta yi galaba kan ƙungiyar isis To a Najeriya kuwa ƙungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta musulmi ta nuna fushinta dangane da harbe 'yan shi'a da aka zargi sojojin Najeriya da yi a garin Zaria. in a not military rule. Ya ce da farko dai muna mulki ne na farar hula ko demokradiyya ba mulkin soja ba don haka ya kamata a girmama dokan ƙasa na kare haƙƙin bil'adama. To sai dai masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum sun ce idan ɓera na da sata to da dawama na da wari. abin da zai baka mamaki shine shugaban sojojin najeriya lieutenant general burake sun rike mutumin nan bawan allah na ya kai na awa guda ana ta roƙon waɗannan mutane kan cewa su hakuri haƙuri su ba da hanyar su sannan aliyu mustapha sokoto zai zo mana da shirin tsaka mai wuya amma duk fa sai an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a ƙasar burundi an fara shari'ar wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar da na 'yan sanda su fiye da 28 kan zargin suna da hannu a wani yunkurin juyin mulkin gwamnatin shugaba firayim kurunziza cikin watan mayun bana ranar juma'a da ta shige ne waɗanda ake zargin ciki har da tsohon ministan tsaron ƙasar cyril yerukiye da wasu masu mukamin janar-janar su biyar suka bayyana gaban wata kotu a gari da ake kira gitega da ke tsakiyar ƙasar masu gabatar da kara sun ce ana zargin mutanen ne da yunkurin hambarar da gwamnatin kasar cikin watan mayu da kuma kashe sojoji da kuma tada tarzoma amma lauyoyi da suke kare waɗanda ake tuhuman suka ce ba su samu cikakken daman ganin fayil-fayil na waɗanda suke baiwa kariya ba kuma sun yi zargin cewa ana musguna waɗanda suke karewa a fursuna kuma an tsare su a wurare da ba su dace ba tun cikin watan afrilu ne dai burundin take fuskantar tashe-tashen hankula bayan da shugaba firayin Kurunziza ya ayyana shirin tazarce a halin da ake ciki kuma hukumomi a ethiopia wato habasha sun ce an kashe mutane biyar a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da rashin wato shirin gwamnati na mai da wasu gonaki kusa da babban birnin kasar a zaman wani yanki na kasuwanci ministan yada labarai getachew reda ya faɗa jiya litinin cewa sai ta yiwu adadin waɗanda suka halaka haura magoya bayan 'yan hamayya suka ce an kashe fiye da mutane 30 a tsawon mako uku da aka kwashe ana zanga-zanga a yankin da ake kira oromiya da ke kusa da addis ababa babban birnin kasar masu zanga-zangar 'yan kabilar oromo ne waɗanda suka ce shirin gwamnatin kasar idan aka aiwatar zai kai ga rasa 'yancin su da danniya 'yan kabilar waɗanda suke da zama a bayan garin addis ababa amma gwamnatin kasar ta kara matakin da take shirin ɗauka da cewa juya gonakin a gina masana'antu zai kawo wa yankin 'yan kasuwa wanda hakan zai sa mutanen su amfana 'yan hamayya suka ce masu zanga-zangar galibi ɗalibai ne da manoma ita kuma gwamnati ta ce mutanen 'yan gane kashenin kabilar oromo ne da kuma wasu 'yan banga da ke ɗauke da makamai shugaban amurka barack obama ya faɗa jiya litinin cewa yana da kwarin gwiwa rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci za ta yi galaba kan ƙungiyar isis ya kara da cewa kungiyar tana kara samun koma baya kuma shugabanninta ba su sauran wurin buya sakon mu gare su mai sauki ne kai ne na gaba in ji mr obama a cikin wata sanarwa mai kakkausar lafazi da yi a helikwatar ma'aikatar tsaron amurka pentagon bayan da ya gana da majalisar tsaro kan matakai na baya bayan nan da ake ɗauka kan kungiyar ta isis shugaba obama ya yi kokarin ya sake tabbatar wa amurkawa kan matakan da gwamnatinsa take dauka ba mummunar harin da mata da mijinta suka kai garin san banadino a jihar california a farkon watan nan bayan da suka zama masu koyi da isis da kuma mummunar hari da masu tsatsauran ra'ayi suka kai kan birnin paris cikin watan nuwamba amurka in ji mr obama za ta ci gaba da yin jagoranci ga sauran kasashen duniya yunkurin ganin bayan kungiyar isis mataki da shugaban na amurka ya ce yana ci gaba sosai kuma cikin hanzari bugu da ƙarin ji mr obama amurka za ta ci gaba da aiki na kassar hanyoyi da ƙungiyar take bi na jawo hankalin mutane su shiga sahunta da kafofin samun kuɗaɗenta da kuma farfagandar da take yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya litinin kungiyar hada kan kasashen turai eu ta fara gudanar da shawarwari a da ƙasar sabiya kuma ta ci gaba da shawarwari da turkiya wadda ta cije na tsawon lokaci matakin da daga karshe zai kai ga shigar kasashen biyu kungiyar mai kasashe 28 a halin yanzu wakilan kungiyar eu sun bude shawarwarin ne jiya litinin kan matakai biyu cikin 35 na shawarwari da sabiya da za su mai da hankali kan iko da tafiyar da harkokin kuɗi da kuma cikakken bayani kan yunkurin kasar na dawo da hudar diplomasiya da ƙasar kosovo a gefe guda kuma wakilan kungiyar eu a brussels sun farfado da batun neman shiga kungiyar da kasar turkiya take nema bayan fiye da shekara guda tun bayan da shugaban kungiyar tarayyar turan jean claude juncker ya ce akwai bukatar kungiyar ta sake nazarin yunkurinta na neman faɗaɗawa ba a jin akwai ɗaya daga cikin ƙasashen nan biyu da za ta iya kammala sharuɗan shiga kungiyar cikin wani lokaci a nan kusa Yau talata ne mutane tara masu neman jam'iyyar Republican ta nan Amurka ta tsaida su takarar shugabancin Amurkan a zaɓe mai zuwa za su hallara birnin Las Vegas jihar Nevada domin karawa a karo na biyar. A daidai lokacin da ƙuri'un neman jin ra'ayin jama'a suke nuna cewa batun ta'addanci yana cikin batutuwa da Amurkawa suka fi damuwa da su yayin da ƙuri'ar take nuna goyon baya ga ɗan kasuwan nan ta fuskar gidaje Donald Trump da Senator Ted Cruz suke kan gaba. sakamakon kuri'ar neman jin ra'ayin jama'an suna nuni da cewa trump ne kan gaba a duk faɗin ƙasar tsakanin magoya bayan jam'iyyar republican amma ted cruz yana samun goyon baya musamman a jihar iowa inda jihar ce za a fara zaben fidda dan takara ranar ɗaya ga watan fabrairu mai zuwa a birnin baltimore da ke jihar maryland da ba shi da nisa daga nan washington dc masu taya alkali yanke hukunci sun fara sauraron shari'ar da ake wa wani dan sanda da ake tuhuma kan mutuwar wani bakar fata freddie gray wanda rauni da ya samu a gadon bayansa a lokacin yana cikin motar 'yan sanda cikin watan afrilun baya da suka kama shi ya kai ga mutuwarsa dan sanda william porter wanda shi ma bakar fata ne shine na farko da aka gurfanar cikin 'yan sanda shida da za su fuskanci shari'a kan mutuwar gray masu gabatar da kara suna zargin porter da sauran 'yan sandan da kasa wato da kasa taimakawa fred gray wanda ya ji mummunan rauni a gadon bayansa a lokacin yana cikin motar 'yan sanda hukumomi sun kira motar a zaman akwatin mutuwa da tayoyi to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya kungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta musulmi da ake kira Muslim Rights Concern a turance ta yi kira ga Majalisar Dokokin Najeriya da ta gudanar da bincike kan kisan da ake zargin sojojin Najeriya sun yi akan 'yan shiya a garin Zare da ke jihar Kaduna. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoto daga Lagos inda nan ne headquarter kungiyar. a sanarwar da kungiyar ta kare hakkin biladama ta musulmai mai suna muslim right concern ta fitar mai dauke da sanya hannun shugabanta profesa ishaq akintola ta ce akwai bukatar tunatar rundunar sojin najeriya cewar a nan mulkin farar hula muke kuma inda kowa ke da 'yancin gudanar da harkokinsa ba tare da tsangwama ba ya ce da farko dai muna mulki ne na farar hula ko demokradiyya ba mulkin soja ba don haka ya kamata a girmama dokan ƙasa na kare haƙƙin bil'adama amma abin da muke gani yanzu ta bangaren soji akwai alamu na taka doka na farma fararen hula da ba sa dauke da makamai amma kuma farfesa sojoji sun ce su ne suka fara kai musu hari su kuma suka dau fansa ko me zaka ce anan can Idan suka ce suna haddasa tsaiko ga masu amfani da hanyoyi zan yarda kamar da duk wasu masu tattaki ko kuma taruka na addini ke yi amma a ce su ne suka fara kai wa sojoji hari har ma da neman kashe shugaban sojin ƙasa wannan abin dariya ne wanda ba zan amince da shi ba. To ko menene kuke son ganin an yi a yanzu? muna son ganin an gudanar da bincike muna son majalisar tarayya na dattijai da wakilai su umarci kwamitocinsu na soji da na tsaro su gudanar da bincike akan wannan aika-aika na kisan gilla domin ba 'yan shi'a ne kadai ke rufe hanya ba idan suna ibada ka zo nan hanyar Legas zuwa Ibadan idan cocin ridin na nasu sai ka shafe awanni ko kwanaki akan hanya domin sun kare hanya amma ba mu taɓa jin sojoji sun hana su ba. And nobody has done anything about it. kanar usman kuka sheka shine mukaddashin kakakin radar sojin najeriya ya ce radar sojin ita mata kai koke ga hukumar kare haƙƙin bil'adama na najeriya game da abin da ya faru an gani ba kuma zance wani martani bai taso ba ba dan komai ba shekaran jiya da jiya mun fita da sanarwa CoC, na wanda eh. ya addressing press conference ah, so babu wani kamar yadda ka sani dandunar soja ta kai koke ga hukumar haƙƙi na bil'adama wani abu ne yana hannun hukuma sai a jira a ga yadda hukuma za ta. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Lagos, nigeria. yanzu dai muna kan batun rikicin na 'yan shi'a ne da sojojin najeriya inda majalisar koli da ke kula da harkokin addinin islam a najeriya ta nuna alhininta game da rikicin da ya barke a garin na zaria wakilin murya amurka hassan maina kaina na dauke da karin bayani daga abuja babban birnin najeriya The Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs is uh, deeply worried about the development in Zaria. Majalisar Koli ta harkokin addinin Musulunci a Najeriya ta damu kuma tana bakin cikin abin da ya faru a Zaria. Tuni mun aike da wata tawaga mai karfin gaske zuwa birnin na Zaria don binciko mana ainihin gaskiyar abin da ya faru. Majalisar ta kuma nemi bangarorin biyu da akai hankali nesa. on the two sides. Shin mai majalisar koli ta Islamu a Najeriya ke son a yi a halin yanzu? The right thing to do is for an open, transparent judicial commission of inquiry to be set up. Abin da ya kamata a yi shi ne, a kafa wata hukumar bincike da za ta yi aiki ba rufa-rufa cikin gaskiya da adalci. Don gano gaskiyar abin da ya faru, duk wanda aka samu da laifi, to lallai ya fuskanci hukunci. Uh, the appropriate sanction should be applied. farfesa ishaq oloyede alam yakub yahaya ne wanda a halin yanzu ke jagorancin harkokin 'yan shi'a a najeriya kuma na tambaye shi ya zuwa yanzu mutane nawa ne suka tabbatar da su riga mu gidan gaskiya? Gaskiyar magana ɗaruruwa ne don ba su kai dubu ba kaɗan za su kasa maza da mata. Akwai mata sama da tamanin akwai kuma maza wajen ɗari wajen kusan shida zuwa bakwai. Wani hari ake ciki a nan Zaria? To har yanzu dai ta kanta Husainiyar ba ta tsira ba suna nan suna sa ido a kanta. Kusan da wani wanda yake cikin Husainiya din ya yi man test mun yi magana da shi a cewa suna cikin Husainiya kuma an zagaye sun kasa da za su fita. Amma kuma wajejin gidan su malam shi dai yana nan da jami'an tsaro suna damuwar mutane. A cewar Air Commander Ahmad Tijjani baba gamawa mai murabus bai kamata mutane su dinga ɗaukar doka a hannunsu ba. Bai kamata mutane su dinga ɗaukan doka a hannunsu ba a tare hanya ko da ma talakawa ne ko sauran mutane ba shugabanni na tsaro a tare su ba. Abin da zai baka mamaki shine shugaban sojojin Najeriya Lieutenant General Burake sun rike mutumin nan bawan Allah na ya kai na awa guda ana ta roƙon waɗannan mutane akan cewa su yi haƙuri su ba da hanyar su shi. Dokta Bawa Abdullahi Wase ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Ya zama dole tilas ko shi shugaban ƙasa ya kafa judicial board of inquiry su bincika su samo wane ne yake da laifi a cikin wannan abun. Duk ƙoƙarin da ne don jin ta bakin hedkwatar sojan Najeriya abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Ciwo wanda ya addabi kasashe kamar Guinea Conakry, Liberia da Sierra Leone wanda ake kira Ebola. Yaran da ya shaha yau an wayi garin waɗansu yara da ma abun ya shahe su akan ma Allah ba su lahiya sun warke to waɗannan sai an ka ware su mutane suna nuna musu bambanci to muna son mu ga cewa wani irin matakai kamata mu a ce a ganin mu na kungiyoyi masu kare hakkin yara mun ka ɗauki matakai na jan hankalin gwamnatocinmu kuma na ganin cewa mun kare su ta wannan sako ne dangane da batun cutar ebola yanzu karfe goma ne na dare da minti kusan goma a nan birnin washington dc kuna tare ne da sashin hausa na murya amurka ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya. Shaban ɗin ka tambaye shi in ba da yana da mutuwan zuciya ba. A karamar hukumar Sokoton karfe da aka je kamfen ya yaya ya danna wajen da ya ma ya titi aiki ba. Wa ya yi ma aiki ya yi ma PDP aiki ya ya bello ya ci mazaɓansa. Wannan ba hujja ba ne. Inda ce duk kusoshin APC sun yi abin da ya yi APC za ta ji zaɓe da har zai zo ya ce shi a bashi gwamna. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sa doma duko a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Sabon gwamnan jihar Kogi ya Bello ya ce ko da yake ya gode wa Allah da ya lashe zaben da aka yi na gwamna bai ji daɗin abin da ya biyo baya ba. Yanzu nan gaskiya ba zan ce na ji daɗi ba saboda kasu na ɗaya kan da namu da eh, Prince Abubakar Audu shi ya rusu kafin aka ɗauke ni. wato muna muna fatan ya huta lafiya. na ɗaya kina na biyu ba zan ce na ji daɗi ba saboda rasuwan prince abubakar audu to amma dole ne a ci gaba da abin da aka fara kuma na yi mani ga allah cewa a matsayin gwamna zan yi adalci a jihar kogi state insha allah sabon gwamnan jihar kogi ya haya bello kenan to amma yaya su 'yan kogin suke ganin wannan rigimar da ta kaure a sakamako wannan zaben ni ne ahmad alhaji mubarak alhaji ahmad mubarak daga nan lakwaja ya kaji gashi an zaɓi sabon gwamna ya kuka ji eto eh bayan da za yi dai jama'a dai suna nan suna ta murna musamman ma kabilar shi wannan wanda aka zaba din to kuma mu dai kan mun yarda da abin da Allah ya zo da shi kabilar Ibra kuma mun yarda da abin da Allah ya aiwatar mana dole ne da abin da Allah ya zo bayan da za mu dole mu ansa mu tafiyar da lamarin mu yanda Allah ya so mana kuma muna fatan Allah ya taya shi riko a sirajo yusuf abdullahi lakwaja tsohon shugaban karamar hukuma na lakwaja local gamman eh mu a sanmu da kuma yadda ka'ida da mutunci ya da shi ne a baiwa abokin tafiyar shi marigayi prince abubakar audu dalili ko shi ne ainihin james abiodun falike domin constitution ta riga ta ba da gibi guda biyu ana iya yana iya rike wannan kujerar ta marigayi idan har an rada da su ba ku ga ita jam'iyyar ku ta APC ta duba wani abu ne wanda take ganin ya yi daidai da shari'a to ai ita jam'iyyar apc ba ta ainihin konsultan waɗanda suke grassroots wanda suke tayi da talakawa ba wannan zaɓi da aka yi national ta yi nata abinda kuma kogi state za su fuskanta nan sai kuma allah haka ne to ya kamata gane cewa rigimar nan fa kashi biyu ce akwai ta cikin gida tsakanin 'yan jam'iyyar apc da ke goyon bayan shi ya bello akwai kuma masu ba da rufa ba ga shi james don falake sannan akwai kuma rigima ta biyu da ke tsakanin 'yan apc din da kuma 'yan pdp wanda suke tare da gwamnan da ake nema a bangole shi daga kan kare shi ta yanzu wato gwamnan idris wada mu mun zaɓi mu bitar zoma cikin gida ta apc ce shi ya samu ka gayyato honorable sha'aban shu'aibu tsohon shugaban hukumar karamar hukumar mulki ta kotun karfe a can jihar ta kogi wanda kuma yake goyon bayan sabon gwamnan da aka zaba a hayya bello muka haɗa shi da muhammad bashir abdullahi da ke tare da falake shi bashir tsohon sakataren watsa labarai ne game da abubakar audu wanda kuma shi bashir din muka tambaye shi ya share mana fage da amsa mana wannan tambayar shin koma da james a biyu don falake a majalisar wakilai a makon jiya yana nufin rigimar nan ta kare kenan ina fa ta kare ai duk duk lokacin da ba yake neman takarar duk da haka yana majalisar na wakilai so wannan ba ta kare ba kawai ya je break ne kuma da an yi da zaɓe dole koma inda yake wannan ina ai da sauran rana aka ba to ba ta kare ba fa don har yanzu muna kotu to yawai yi mai magana zuwa kotu din nan eh, me kuke nema a kotu yanzu abin da muke nema a kotu da abu ne kawai bai wuce uku ba na farko zaben da aka yi na november 24 apc ta ci kuri har da tazaran dubu arba'in hmm. kuma tika ne tsakanin shi falake da marigayi prince abubakar audu hmm. kuma kamun ma zaben nan tare suka je gaba ɗaya ƙananan hukumomi da ke jihar kogi guda ashirin da tare suka je da audu suka je neman zaɓe Mm. To bayan an gama zaben nan Allah ya zo ma shi shi marigayi Prince Abubakar Audu rasuwa ba gama ya komai da komai shi ne aine suka zo suka rusar da abu wai supplementary. To amma ai um, eh, eh, Alhaji Bashir ina zuwa eh, ina zuwa gare ka Malam Sha'ban Rikaya tukuna um, amma Alhaji Bashir babu wata shakka game da cewa jam'iyyar ku ta ci zabe abinda rikici yake akai shine abin da ya faru kafin marigayi ya rasu shi abubakar audu da kuma bayan da ya rasu din nan kuna cewa lallai sai a baiwa shi falake wannan kujera ta gwamna ko haka ne don shi ya cancanta a baiwa to saboda suna tiket din apc nashi ne tare da shi marigayi Prince Abubakar Audu. To yana zuwa Malam Bashir za mu dinga yi muna yi a takaitawa don muna da abubuwa da yawa da za mu tabbata. Um, Honorable Shaban Ohino kana jin Malam Bashir da abin da yake faɗa ku me yasa kuke jayayya da wannan al'amari ne da matsayinsu? Ai wannan magana ba maganan jayayya ba ne. Maganan da ake yi shine cewa duk abin da za a yi a yi abin da yake yana da yana daidai da maganan law. Ba wai mutum ya tashi yau ba wanda bai sani ba cewa falake da audu ba su yi wahalan fati ba amma yanzu mu zauna an yi wahalan fati mu zo mu zauna ranar bayan da aka ba falake bai yi primaries ba a zuwa bashi wani ya zai kwace a ba pdp su zo su kwace da rana ɗaya ai wannan abun da mu muke muna tsoron yadda za mu zo mu yi wahala a ba wanda yake ba nashi ma ba sam sam to amma amma eh, malam shabu ka san shi shi wannan dan takarar naku shi yaya bello yana da matsala mutane cewa kafin abubakar audu ya rasu lokacin da shi abubakar audu ya tsaya shi yahaya bello kamar ya yi ta kokarin kada a zabi shi abubakar audu suna ganin kamar ya yi wa npdp ya fiye da apc din nan shi yasa cike ganin kamar bai cancanta da a bashi wannan kujera ba me za ku ce kan wannan ba gaskiya ba ne wannan dan talikin nan ranar da aka yi primary august 29 har zuwa 30 in gaya maka kowane aspirant sun bari field shi eh, ya haya fiya plus shi kaɗe ya rage da eh, marigaye kuma shi kaɗe ya sai ya congratulating da shi da zuciya ɗaya ya mishi congratulation mm. bayan da ya wannan suka tashi abin da muka yi muka gada a state dinmu lokacin da ibro ya zo tabbas da ya zo ya samu nasara ya ba wanda ya samu second opportunity ya je kawo dan ya kawo mishi deputy sun da shi eti ahmed musulmi ne ba za a yi muslim muslim ticket ba bayan haka eh, shi wanda ke kai yanzu eh, shi excellency wada da yake da primaries Eh, eh, dan talikin nan na lakwaja shi ma da ya second ya ce mishi ya kawo deputy shi yasa ka gani eh, a wani yana deputy yanzu to ina zuwa ina zuwa malam shaban ina zuwa a barin takaita muka malam bashir naji kana subhanallahi baka yadda da abin da yake faɗa ba ko ai tambayar da kai masa bai bada ansa ba tambayar da kai masa shine shi yaya bello din lokacin da ake yawon neman zaɓe ya saya ya bi su yawo shi ma shaban ɗin ka tambaye shi in ba dai yana da mutuwan zuciya ba a karamar sa kwaton karfe da aka je campaign da apc ta je campaign ya gaya ya bello wajen ko ya gaya mana wani karamar hukuma ne ya bello ya bi apc zuwa neman zaɓe. to ba na ga mata zaɓe. ya karin magana a kai cewa akwai sauran rina ta ba kai yanzu idan mutum ai ba abu babu reason abin da ya sa shi bai zo ba bai ce ya ya je kamfen ba amma abin da nake ga maka ina baka bayani abin da ya sa ka ga wannan abun ya faru ya kamata ne a doke bayanin ka bai cimma ruwa ba bayanin ka bai cimma ruwa ba lokacin ka aka yi ina ne ya bello ya bi apc zuwa zabe A-a, ba tambayan da ya ma ina ne ya bi apc zuwa zabe ga mana ya bello bai ma ma duniya gaba bai ma APC aiki ba eh? sai na ce me bai ma APC aiki ba wa ya yi ma aiki ya yi ma PDP aiki saboda ranar zaɓe ma har da posta ɗin PDP ya sa a katangun gidansa posta ɗin PDP na wada saboda gidansa labari abinda ni nake so ga maka ka saurara magana muke kuma duk duniya na jin mu saboda eh, posta ɗin PDP ranar da aka yi zaben nan posta ɗin pdp saboda gidan ciyaye bello na kusa da gidan gwamnati ya manna posta ɗin pdp a katankun gidansa ina posta ɗin apc kuma bara tambaye ka abu tsakaninka da allah saboda yau yau da gobe allah ne sani kuma muna so mu dinga tsoron allah kuma mu dinga sane da za mu koma gare shi ranar da aka yi zaɓe yaya bello ya ci mazaɓansa ya ci karamar hukumarsa PDP ne wannan ba fa. wannan ba hujja ba ne. bari ga maka hujja ne saboda ina ba na federal republic of Nigeria ai ina ba shi bayani ne kuma ina ba ka wannan ba hujja ba ne. kana so kai magana ke kawo magana da yake mahimmanci. yaya bello ya yi wa APC aiki Ya yi wa PDP aiki kai ba APC ba kawai mutum kawai ba to bara tambaye ka abu daya abin da yaya bello ya yi, inda ce duk nan kusoshin apc sun yi abin da ya yi apc za ta ji zaɓe da har zai zo ya ce shi a bashi gwamna ka ga mu mutum ɗaya da yake apc ka ga ma mutum ɗaya da yake yana apc da ce ya ce ma ya ya pia plus ya ce mishi je voti wani party ka ji tsoron Allah da magana da kake yi Alhaji Shaban bari in tambaye ka Alhaji Shaban eh, eh, ina zuwa eh, akwai magana da kai dazu ce kuna aiki da abin da doka ta ce mi doka ta ce ne game da idan wannan irin al'amari ya faru. To gaishe ku. To bari mu tsaya anan sai Allah ya kai mu rana wato mu dawo mu ji tanadin da doka ta yi game da irin wannan al'amari kuma ko bayan shi ma za mu so mu ji tasirin addini idan akwai shi a zaben nan na kogi. sannan kuma akwai wata kama ko alaka tsakanin wannan abin da ya faru a kogi da abin da ya taba faruwa a jihar adamawa bari mu gode wasu bakin namu ne muhammad bashir abdullahi da sha'aban ohinoyi shu'aibu da ko musamman wakilin mustapha nasiru batsari da ya je can jihar ta kogi ya shirya mana wannan tattaunawa ko mahara da muka haɗa muku muka kawo muku a madadin dukkan su ne ali mustapha sokoto a sashen hausa murya amurka a washington dc To kai a ka Aliyu Mustapha Sokoto yanzu ga sahaba Imam Aliyu ya dawo da labarai a takaice. A kasar Burundi an fara shari'ar wasu manyan hafsoshin sojin kasar da na 'yan sanda su fiye da 28 kan zargin suna da hannu a wani yunkurin jin mulkin gwamnatin shugaba Prayan Kurunzuza da aka soyi cikin watan Mayun bana. a ethiopia kuma hukumomin kasar sun ce an kashe mutane biyar a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da shirin gwamnati na mai da wasu gonaki kusa da babban birnin kasar a zaman wani yanki na kasuwanci ministan yada labarai geta choreda ya faɗa jiya da litinin cewa sai ta yi adadin waɗanda suka halaka ya haura magoya bayan yan hamayya suka ce an kashe fiye da mutum talatin a tsawon makonni uku da aka yi ana zanga-zanga shugaban amurka barack obama ya faɗa jiya litinin cewa yana da ƙwarin gwiwar rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci za ta yi galaba kan ƙungiyar isis ya ƙara da cewa ƙungiyar tana ƙara samun koma baya kuma shugabanninta ba su da sauran wurin buya to madalla masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirin mu na hantsi za mu zo muku dauke da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji batun shari'ar samba da suke kafin nan bari mu taya malam manir dan ali babban editan kamfanin media trust munnan naɗa shi da aka yi a matsayin sabon shugaban kamfanin yanzu a madadin sahaba imam aliyu da chubahiro diodine sai injiniyan mu daryl smith mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.